Lura da yadda jama'ar ƙasa musamman malaman Islama ke ci gaba da nuna ɗari-ɗari ga ƙudurin dokar daidaito tsakanin maza da mata, musamman kan lamurar gado, ya sanya 'yan majalisar dattawa na yankin Arewa fahimtar da mutane cewa ba buƙatar dogon ƙorafi. Sanata Alin Dume ma ya ce ba wani ƙuduri irin wannan a gaban majalisar in an ɗebe yunƙurin wasu 'yan majalisa na gyaran al'adu. Da farko dai babu doka a gabanmu na daidaita wato gado tsakanin mace da miji babu shi na ɗaya kenan na biyu kuma majalisar dattawa ba ta da hurumi ko dama ta yi doka wanda ya shafi addinin wani babu shi don wato kundin mulkin kasa ya faɗa akan cewa ba dokan da za a yi da ya zai shafi addinin kowa kuma idan an yi wannan dokan bai da amfani har daidai ga inda yake saboda haka kar kowa ya da hankalinsa ba wani majalisar tarayya ma gaba daya ba ta da hurumi da za ta yi doka da ya shafi addini a najeriya hakanan sanata kabiru gaya ya nuna batun da ya kai karatu na biyu in ya sake dawowa gaban majalisar ba zai yi tasirin da ake shakka ba kuma na tabbatar muke cewa wannan batu ba zai wuce ko ina ba ba don kuma saboda ya kare ka'idar addininmu ya kare ka'idar al'adarmu ya kare ka'idar al'adar waɗanda ma ba ba musulmi ba so wato bayan za mu bari wani faru so da haka duk abin na ga zai cuci al'umma mu da ubangiji ba zan bari ya faru ba Allah da ran aka dawo da shi karatun karshe to kuma ran zai mutu insha Allah Shi kuma Sanata Mustapha Bukar ya ce za a warware batun ta tsarin dimokuraɗiyya inda ya ce ai kudirin ba zai zama doka ba sai mafi yawa sun kaɗa ƙuri'ar amincewa ko a'a. ba wani abin tsoro ba ne shi demokradiyya tana ba mutum dama ya kawo aƙida wadda yake so shi ma a yi amma ai ba ta zama doka dole sai idan duka jama'a sun yarda cewa eh wannan abin haka yake na farko misali da ta kawo ai mu da shi ba muka ce mu da wannan ba saboda ya saba mu addinin kuma ya saba mu komi da yake ya kamata a duba aka koma aka sake shigo da shi sai da suka bari lokacin ba mutane ma cikin majalisa aka dawo da shi to ganin cewa ma ya je karo na biyu ai ba wai ya nuna cewa dokar an yi ta bane a'a ana hasashen ya za a yi ta ne wannan komawa na biyu da ai za a koma a tambayi mutane me ya kamata a yi kuma bai yiwa a ce za a kawo shi cikin majalisa mai dada wannan baya ga malaman musulunci da ke ganin kudirin ya saba wa tanadin alkur'ani menene matsayi ko tsarin rabon gado ne a addinin krista pastor james movell wuye ya ce babul ya ba wa maza da mata yanci kan adalci kuma addini ya amince da yadda al'adun mutane za su yi ma lamarin gado adalcin addini ya tabbatar da yi wa adalci ga ɗa namiji da ɗa na mace kuma ya ce in ana haka zai kawo daurewa kuma zai kawo mutane su kiyaye a abubuwa da ke da juyayi da tausayi da kuma taimakawa idan ko an samu rashi to kada wani ya tafi babu abin da zai iya taimakon rayuwarsa da shi ko rayuwarta da shi to shi sa aka ce babu namiji babu na mace a ranar tashin kiyama to da wannan aka ɗaura wannan zance na rashin bambanta jinsi ko kuma rashin da halitta da mutum namiji ne ko na mace a ba kowa nashi daidai ruwa daidai gari Najeriya dai ƙasa ce mai bin tsarin mulki wanda har ila yau ya ba wa kowa 'yancin bautawa ko bin addinin da yake so. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.